air marshal sadiq abubakar wanda yana tare da wasu hafsocin sojin sama ya bayyana gamsuwarsa da abubuwan da ya gani jim kaɗan bayan ya dawo daga ganewa idan dunansa abubuwan da yake gudana wannan bariki yana da muhimmanci kwarai da gaske in aka kwatanta shi da matsalolin da muke samu game da ah, yin wannan yaki da muke ah, gabashin amin arewa maso gabas yawa arewa maso gabas na najeriya wannan sansani da zamu bude a bauchi zai taimaka mana kwarai maimakon inda muke tashi yanzu zamu mu iya tashi daga bauchi zai zama mana kuma sauki mu iya gudanar da waɗannan abubuwa da muka sa gaba insha Allah mun riga da mun yi appointing commander a nan kuma da sauran ofisoshi da sojoji da za su shigo bauchi kuma mai girma gwamnan bauchi ya bamu wasu gidaje wanda mu yanzu mun gyara gidajen nan saboda ofishoshi da sauran sojojin su zamanto sun zo sun fara aiki tun kafin ma kare gini muna fatan cewa ba time muka kare wannan gini za mu samu wasu jirage musu dawo nan kuma za mu samu asibiti wanda muna tsammanin zai taimaka ba ma sojojinmu kawai ba ba irin kauyukan da ke kusa da wuraren mutane za su samu amfani da shi. To ana batun yaƙi na karewa sai gashi ana ginin wani sabon sansani wannan na nuni kenan ba ƙare yaƙi ba kenan. A'a wannan gini baya da alaka da wani yaƙi da muke. Daman wannan yana daga cikin plan namu da muka saka cewa lalle za mu gina. Kuma a ina tsammanin ba wani maganan yaƙi ya kusan kare. ya kare ma you because abin da kike samu yanzu ba kamar yadda muke fuskanta da ba da za ka samu motoci masu yawan gaske wanda suke bi kauyuka motoci kaga hilux hilux goma sha biyar wanda suke bin kauyuka suna yin yanka mutane amma yanzu haka baya faruwa so wannan ya nuna mana cewa mun yi kokari gwargwadon iyaka mu tabbatar da cewa mun rage karfin waɗannan mutane mun kare kuma dukiyoyi da rayukan mutane shi ma gwamnan bauchi barista muhammad abdullahi abubakar ya yi bayanin irin kokarin gwamnati kan wannan aiki da kuma irin alfanun da jihar bauchin za ta samu a sanadiyar samar da sansanin mayakan sojin sama. da abubuwan da za su jawo hankalin ah, rundunar sojan sama ɗin su kawo wannan sansani a nan musamman tun farko sun nemi mu ba su wani matsuguni na wucin gadi wanda akwai wani fariran gini ah, ah, a haiti sa'ad zungur a cikin jihar yanar a bauchi mun ɗau wannan gini mun ba su aransa mun yi iyakacin namu mun ba su wannan fili namu za mu sa ido da fatan cewa cikin ɗan lokaci kalilan za a kammala wannan gine-gine wannan sansani da za a kafa za su gina makaranta wanda makarantar nan ba wai kawai 'ya'yansu ne kawai za su yi amfani da ita ba sun gaya min har zuwa secondary school za su gina za su gina secondary school ta musamman ta mata wanda dukkan dan wannan jiha yana da daman ya nemi ya shiga wannan makaranta din bayan haka za su gina dan fariran asibiti wanda wannan asibiti din babban asibiti ne saboda zai kula da dukkan sansaninsu da suke da su a wannan shiya ta ta arewa maso gabacin najeriya abdulhab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo, in sun shigo cikin birni sun ka tobe kayan. Mu ija su mu ga ija su su ya muna kote soja su ya muna kote su. A ɗin sun ka ɗauki bindi.